Wannan saƙo ne na musamman, saƙo ne zuwa ga al'umman Nijar maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallo na bibiyata ina muku fata alheri. Kamar yadda za mu kawo muku wannan labari daga wannan tasha mu Media TV. Idan farko ne zai ku wannan tasha ta mai albarka Media TV kuma na subscribe ku liking ku share Yau labarin da muke da da shi labari ne wanda muka ji ya hito daga ƙasar Burkina Faso. lalle wannan labari ya ta fito daga kasar bikina faso inda aka kone wasu motoci na albasa wanda suka fito daga kasar niger an kone wajen mota kusan goma aka kone daga cikinsu akwai mota shida na kasar niger wanda suka ɗauko albasa daga niger zakwa nan kasar kwadibar lalle wannan labari mun same shi ne da kuma gamsashen labari ne da haka muna kira ga al'ummar nijar maza da mata waɗanda suke bi hanyar burkina faso su dinga kiyayewa wannan hanya ta burkina faso ba ta da kyawu ya kamata mutane su dinga takatsantsan da rayuwarsu abu ne wanda an ka ce ma mutane wannan yanki bai da tsaro bai da tsaro kuma mutane su tani da cewa sun bi wannan hanya lallai duk wanda za su hito daga Nijar ko za su hito daga nan ƙasar Cote d'Ivoire zuwa gida Nijar ko kuma za su hito daga gida Nijar zuwa kwanan ƙasar Cote d'Ivoire su dinga a hanyar bine hanyar bine Togo Ghana kuma za ku hita ga nan ƙasar Cote d'Ivoire ku hita ta Ghana Togo bene. Nijar ita ce hanya mafi sauƙi wajen harkokinku na rayuwarku da kuma balaguranku. Don gaskiya hanyar Burkina Faso ba ta da tsaro. Shugaban ƙasa muhammad Bazoum zakko shi a nan ƙasar Cote d'Ivoire ya ƙara shan hankalin al'ummar Nijar da cewa wannan hanya ta Burkina Faso su daina binta saboda hanya ce wadda take ba ta da tsaro sam. Babu tsaro a wannan yankuna inda ake bi. akwai yankuna da dama wajen da ake bi babu ma'ikanta na ƙasar bikina faso a wannan yanki yan ta'adda ne ke cin gashin kansu a wannan yanki haka muna kira ga al'ummar nijar maza da mata waɗanda kiran kira yake kai kunnonsu ya kamata a yi taka tsantsan da bi wannan hanyoyi domin kiyaye ma rayukanku hatsari da haka muna muku fata alheri don farko ne zata ku wannan tasha ta mai albarka media tv kuma na subscribing ku lakin ku share mun gode da biyar da kuke muna a kowane lokaci za mu dinga kawo muku labarai na Nijar a kowane lokaci da abin da shahi rayuwar 'yan Nijar na ƙasashe daban-daban wanda suke bibiyar mu fata alheri zuwa gare ku.